Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Wani rahoto da jaridar Aminiya ta wallafa ranar 25 ga watan Satumban nan ta tabbatar da cewa kawo yanzu Jimillar bashin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta karbo daga Bankin Duniya a cikin wata hudu ya kai dala biliyan biyu da ɗigo sha biyar, wato kimanin naira tiriliyan ɗaya da ɗigo shida. Baya ga bashin kusan naira tiriliyan saba'in da bakwai da ya gada daga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa a ranar Litinin takwas ga watan Mayun shekarar 2023. Menene abin da karɓo wannan rance zai yi ga Najeriya in aka ci gaba? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tuntuɓi masana tattalin arziki ya kuma ji ta bakin gwamnatin Najeriya ku biyo mu sannu a hankali. Dr. Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki ne da ke kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna. Na tambayi dakta makomar Najeriya in aka ci gaba da karɓo rance. E, lallai akwai haɗari saboda akwai ƙa'ida na cin bashi. kasashen da suke ci gaba akwai yanayin kiman bashi da ake so a kwatanta da karfin tattalin arziki wato abin da ake kira GDP ratio idan ya wuce kashi arba'in da wani dauriya zai zama yana taɗaita ci gaban tattalin arzikin da kusan kashi biyu a shekara to Najeriya kusan ta kai wannan ko kuma tana gab da kai wannan matakin wannan ke nuna cewa idan aka ci a gaba da cin bashi domin zama tattalin arziki ne kuma dinga ci gaba sai dai dinga ci baya kamar yadda muke gani yanzu akwai kasashen da tattalin arziki yake ci gaba sosai amma Najeriya in kalma lura baya wuce kashi biyu kashi uku duk da kasancewa ta ita tafi girman tattalin arziki a Afirka amma ba ta da karfin bukatar tattalin arziki ba za ka kwatanta ta da Rwanda ba wanne suke da bukatar tattalin arziki ya kai kashi tara da dubu goma sha biyu to idan aka ci gaba da cin bashi nan lallai Najeriya ta shiga cikin hadari ah, abin da ya yake kawo haka ne. ba mu da kuɗin shigan da ake samu kusan kashi casa'in da shida ko fiye da haka yana tafiya a biyan bashi ne kenan babu kuɗaɗen da gwamnati za ta yi amfani da su wajen waɗansu ayyuka na ci gaba da kila kamar gyara wutar lantarki da kila ba da ilimi da kila hanyoyi babu sai an ci gaba da ciwo bashi don haka idan ana so a ci gaba da ayyuka a najeriya sai dai a ci gaba da ciwo bashi ko kuma a yi wato a ɗauki abubuwan da suke da muhimmanci waɗanda ba su da muhimmanci su a bar su sannan kuma kasancewar ba mu kai eh, kwatan mu kwatan da ainihin eh, OPEC ta ba mu na ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da yanzu abin da muke haɗuwa bai wuce ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari ba wanda kaga ana samun gibin wajen ganga wajen ɗari biyar kenan wanda wanda kuɗin duk ana asarar su to idan ya zama Najeriya tana haƙo man daidai da wannan kima ɗin da ainihin OPEC ta bata to zai zama an samu ƙarin kuɗin shiga sannan kuma na ake kukan diversification wato da hanyar hanyoyin samun kuɗin eh, eh, faɗin cikin arziki ta yadda za a dinga samun kuɗi to idan aka yi haka aka tabbatar da shi najeriya zama tana samun kuɗaɗe sosai to shi ne zai zama wannan cin bashin ya ragu amma matuƙar ba a yi haka ba haka za a ci gaba da cin bashin a ta tallafin nan da aka bada akwai dama naira dala miliyan takwas da aka ce za a ciyo a bada tallafi wani muna tunanin kamar an ciyo din ne aka ba jihohi naira biliyan biyar biyar wanda a ciki biliyan biyu shi ne kyauta biliyan uku shi kuma wannan bashin ne aka ciwo musu to kuma abubuwa ba za su da tafiya ba matuƙa ba tafiya haka in dai ba bashin aka ciwo ba to da zarar ake shiga ake cin bashi to kuma an dinga shiga cikin matsaloli kenan kuma duk lokacin da hukumomi suke bada bashi akwai ka'idoji da suke badawa ko da multilateral loan ne wato bashin da irin IMF da World Bank suke badawa to hmm. akwai ka'idoji da suke badawa ko kuma abin da ake kira bilateral wato tsakanin kasa da ƙasa kamar yadda muke gasan bashi a kudin china kusan china ita ta fi bin najeriya bashi a cikin ƙasashe ita kuma tana da ƙa'idojin da take bada ita ma wanda lokacin da aka ciwo bashin da ake magana za a yi hanyar jirgi kike magana cewa idan daga cikin ƙa'idojin shine idan najeriya ta kasa biya za su rike waɗannan kadarorin ko kuma waɗannan abubuwan hanyar jirgin da irin waɗannan facilities da aka amfani da su za su rike a matsayin wannan to kuma daga cikin ayyukan da bankunan duniya manyan bankunan duniya irin su Amurka Dollar Bank ke badawa shine a cire tallafi a naira da neman a kasuwa a sayar da kamfanonin gwamnati da waɗansu manufofi na irin na jari guda waɗanda waɗannan abubuwa ɗin su ne ake bada da su a matsayin kaida a tsaye gefen an ciwo bashi ana biyan ruwan ana biyan kuɗin ruwa sannan tsaye gefen kuma wato an sake shiga wani matsala ɗin to kaga wannan shine ke tattaruwa yake sa ƙasa take shiga cikin matsala matuƙar ta ci gaba da cin bashi to haka nan zai zo ya zama ci gaba tattalin arzikin yana ta waya al'umma suna shiga cikin wahala har yanzu zama an sami yanayin da al'umma ma za su iya ba bore ko kuma ga ya jawo irin abubuwan da suke faruwa a kasashen ya faru Na ba fata muke yi ba. Na'am. A to dakta a halin da Najeriya ta tsinci kanta idan ba hanyar bashi ba ko a kimiyya tattalin arziki akwai hanyoyi da za a bi a iya cewa Najeriya ta samo kuɗin da za ta iya tafiyar da al'amuranta ba tare da bashin ba? Abin da ake kira prioritization wato akwai hanyar da ya kamata a duba abubuwan da suke su ne mafi muhimmanci. Ko karamin tattalin arziki ma na secondary school da ake karanta a kalan akwai abin da ake scale of preference. Wato abubuwan da suke da suka fi muhimmanci a yi su. A duba waɗannan da suka fi muhimmanci ya zama ɗan abin da za a yi rijitawa a yi amfani da shi a yi ya zama kuma dai za a iya biyan albashi da sauran 'yan ayyuka wato wani lokaci za a shiga da ake kira kamar austerity measures eh, wato a ɗauki wani matakai da dole ƙasar ta shiga ta yi ta natsu yadda ake cost of government da ake magana wato yanayin da ake kashe kuɗi kan tafiyar da gwamnati da yan majalisu da ake ɗimbin kashe musu kuɗi da sauran hukumomi da za a ga ana biyan kuɗin mai ana kuma sayan motoci da sauran abubuwa da ake yi na kashe kuɗaɗe to dole a dakatar da su kasar za ta shiga kamar wani irin yanayi da ake kira emergency kowa dole ya fahimta abubuwan da suka zama dole ne za a yi su kamar da tattalin arziki yake nunawa a prioritizing ko kuma a scale of preference wato a tsara bisa ga abubuwan da suka fi muhimmanci a yi su waɗanda ba su da mahimmanci kuma a aje su irin albashi da allowance da ake ba 'yan majalisu da zama an yanke shi da irin hukumomin da ake ba su albashi ko kuma ake biyan su kuɗaɗe na rashin kan gado da irin alawansu da ake ba manya-manyan ma'aikatan gwamnati da ɓangaren shugaban ƙasa misali da sauran ɓangarori to wajibi ne a rage su abubuwan da suke suka zama dole a rage gradin da ake ba jihohi su ma a rage tunda babu kuɗin da ake samu na shiga sannan a gurguje a yi ƙoƙari ta tafi mai man fetur din nan da ake sata dole a ɗauki matakai sai da za a tabbatar da cewa an daina satan man nan ina sha kawo wannan cewa daga ta nuna cewa zuwa nan da ƙasar shekara ta dubu ashirin da uku ana tunanin ta hanyar sata mai za a tsara dala biliyan ashirin da uku to tun da har an sani sai a ɗauki matakan da za a hana wannan a saudi arabia an nuna cewa kowane ɗigon mai da ake yake saukowa ko ba ta san da shi dan da ba a ɗauki irin wannan matakan ba za a ga cewa an hana asarar wannan man da ake yi dan kada ka ta ci da zuciya don matuƙar aka tafi tafiya haka to gaskiya za tana iya cewa. Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki da ke kwalejin kimiyya da fasaha na Kaduna. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. To madalla. A farkon shirin kun ji tattaunawar mu da Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna. Dakta ya tabbatar da cewa akwai matsala mai girman gaske in aka ci gaba da karɓo rance, ya kuma bayyana cewa Najeriya na iya rasa iko da waɗansu abubuwan da ke cikinta, muddin ta gaza cika waɗansu daga cikin sharuɗan basikar da take karɓowa. Anya gwamnatin Najeriya ta san da waɗannan hatsarra da take tunkara kuwa? Dr. Tope Kolade Fashowa shi ne mai baiwa shugaban Najeriya shawara na musamman kan harkokin tattalin arziki ya amsa wannan tambayar. My name is Dr. Tope Mr. Uh, Toby Moses, masani tattalin arziki a fadar shugaban ƙasa, yake cewa waɗannan basussukan da kike gani su kansu dama can akwai shiri a ƙasa, kuma akwai tsarin da ake bi wajen karɓo su. waɗannan basussukan da kuke gani kowanne akwai aikin da zai yi wani ya shafi ɓangare ne na inganta ilimin ya'ya mata wani kuma ya shafi ɓangare ne na tsaro da dai sauransu abin da ma ya kamata a duba shi ne me yasa bankin duniya ke bada waɗannan basussuka saboda idan aka yi la'akari muna da ƙalubale da dama waɗanda ya kamata mu daƙile akwai ƙasashen da za su baka bashi sai sun tabbatar da dalilin da za ka yi amfani da shi kamar irin su ƙasar china sai sun tabbatar da ga sahihancin aikin da za ka yi da kuɗaɗen kamar lamarin da ya shafi ilimin 'ya'ya mata ko kuma haɓaka wani tattalin arzikin ƙasa. To abin da ya kamata a gane a nan shine Bola Tinubu bai ƙirƙiro waɗannan basuka a ƙashin kansa ba, dama can akwai su a ƙasa ana shirin ciyo su. Amma kuma hakan ba shi zai ɓata shirin da ake da su akan kuɗaɗen ba. Wannan ba shi ke alamta cewa Najeriya ba za ta sake cin bashi ba. Sai dai idan har ba a so ƙasar ta ci gaba. Amma idan har ana ƙoƙarin ganin an kawo ayyukan ci gaba, Dole ne a ciyo basuka a lokacin da ya kamata. Uh, for developmental purposes. To amma idan aka duba yanayin basussukan da ake ci wasu na ganin kamar abin yana wuce lissafi abin kamar bai saba da hankali ba. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa kamar ba su gani a ƙasa amfanin bashin da ake ci, shi yasa ma wasu ke ta ga ayar tambaya kamar zuwa yaushe za a iya cewa wannan abu zai iya tsayawa. of course, if it's for developmental purposes, is allowed. Um, when you say Mr. Tope ya ce idan har abin ya shafi wani lamari ne na ci gaban ƙasa, ba za a iya cewa zai dakata ba. Masu cewar ana cin bashi da yawa, san ba su fahimci abin ba ne, ya kamata su sauya tunaninsu, kawai dan dai mutane na son surutai ne da cece kuce. Amma idan aka yi la'akari ba wani abu ne mai yawa da za a ce Najeriya ita ce kasar da ta fi kowace ƙasa cin bashi a Afirka. Amma idan aka duba kasan cin bashin bai wuce kashi ashirin da 21 ba idan aka duba musamman a ƙididdigar hukumomin da ke kula da basussuka a duniya. Makaddara cewa muna buƙatar kuɗaɗe waɗanda sai an ciyo bashi domin yin ayyuka irin su hanyoyi na haɓaka tattalin arzikin ƙasa. To sai mu ce ba za mu ciyo waɗannan basussuka ba saboda ana cece kuce? ko kuma don wani ya yi tunanin kudaden sun yawa amma kuma idan aka yi la'akari ga ƙasa irin najeriya kudaden ba su yawa ba kuma musamman ma mu ne muka fi kowa tattalin arziki a ƙasashen afirka tuni muka yi wa wasu ƙasashen afirka fintinkau saboda haka ya kamata a fahimci cewa adadin kudaden nan ba su yawa ba kuma idan aka lura ba ma ciyo bashi sai idan wani muhimmin al'amari ya taso misali ko a lokacin corona sai da irin wannan ibtila'i ya faɗo aka ciyo manyan kuɗaɗe a basussuka ba wai haka kawai ake ciyo basukan barkatai babu lissafi ba bugu da ƙari kuma abin da ya sa wasu ke ganin kamar ba a gani a ƙasa saboda akwai batu na cin hanci da rashawa da ya katutu da ba a iya gane mai aka yi da waɗannan kuɗaɗe ta hanyar da ta dace. Najeriya na da damammaki da dama da za su yi wasu abubuwa sosai waɗanda 'yan ƙasa za su ji daɗi. Amma wannan abin ba wai ya shafi batu na cin bashi ba ne, ana batu ne na ci gaban ƙasa. Saboda haka dole a ci gaba da ciyo bashi, kawai dai ba za mu ciyo bashi babu dalili ba. So Tuma sauraro da wannan bayani na Dr. Tope Kolade Fashowa mai baiwa shugaban ƙasar Najeriya shawara na musamman akan harkokin tattalin arziki shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.